barka mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda da shi da ashirin da tara ga watan safar a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya daidai da sha uku ne ko sha uku ga watan shida shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da tara don ci gaba da karatun littafin mai albarka kitabu tauhid idan ba manta ba ma tashiyar magana da muka tsaya akan ta babu la yus'alu bi wajhi llahi illa aljanna yau kuma za mu tashi babu ma ja a filau, babu ma ja a filau, wa kaunin lahi ta'ala ya kolo na laukana lana min al'amur sai umma ku tilna hahuna wa kaunihi allazina qalu li ikhwanihim wa lau a ata'una ma kutilu al'aya wato babin da za mu tashi a kai babu ne da yake magana dangane da yin amfani da kalmar lau a cikin abin abinda lau take nufi tana ɗauke da saƙo na da na sani lau ne fa'altu kaza da kana kaza da a ce yi kaza to da kaza ta faru lau ne lam af'al kaza lam yakun kaza da a ce ban yi kaza ba ai da kaza ba ta faru ba yin amfani da wannan kalma lau. menene matsayinsa a shari'ance malam ya bar hukunci a buɗe sake ba kaidi domin akwai inda ya halatta ka yi amfani da kalmar lau babu laifi akwai inda kuma lau take zantowa abin zargi mutum ya yi amfani da ita yin amfani da ita na kawo cikas wajen kamala na gina dan adam an gane ku yin amfani da ita sai kawo cikas wajen kamala gina shine mal nasr sa'di ke cewa ilam anna istimal al abd li lafzati law taqaw ala qismayn wato ita law yin amfani da ita yana faruwa ne a kaso biyu na farko mazmur abin zargi na biyu mahmud wato abin yamma amma mazmur fa ka an yaka minhu aw alayhi amrun la yuhibbu kamar wani abu ya faru gare ka wanda ba ka so ka waye gari ka tashi da ciwon kai ka tashi da zazzabi ka tashi da ciwon ka je kasuwa rannan almakon ka samu riba ka samu faduwa wani abu ne da ya auku a ka wanda kai ba ka san faruwa su sai faru an gane ku fa yaqulu sai bawa yace law anni fa'altu kaza la kana kaza da a ce nayi kaza ai da kaza ne zai faru malai ce fa haza min amali shaytani irin wannan yana bude aikin kida domin nan gurin kamar akwai wani bangare na rashin yadda da kaddara wanda imani da kaddara ɗaya ne daga cikin rukunin imani guda shida ai Allah ne ya kaddaro nan zaka ci ba ko zaka faɗi Allah ne ya kaddaro zaka waye gari da lafiya ko ba lafiya dan me zaka ce ba dan nayi kaza ba kila da kaza ta faru kila da nayi kaza kila da kaza ba ta faru ba yin haka din sai zanto wani bangare ne na yin inkarin kaddara ko Allah kan rashin sallama wa ubangiji cikin abin da ya zafa ko da mutum bai imani bai yi inkarin kaddara ba to wannan kaga yana kawo cika cikin kamar tauhidin mutum dan haka sai ke yin amfani da lawa irin wannan hali yana bude kofar al'amura guda biyu na farko annaha taftahu alaihi babun nadabi wannan zai bude ma kofar nadama da yadda na sani kan abin da ya faru wa safi da damuwa wal huzn da bakin ciki allazi yanbaghi lahu izlaquhu wa laysa fiha nafsu wanda ya dace ga bawa a ce ya rufe wannan kofar kare wata na biyu anna fi zalika su'a adabi ma Allah su'a adabin ala Allah ta'ala wa ala qadrihi kuma da zaran mutum yayi amfani da lau'a irin wannan hali da muka ambata to ya muna nan da bi tsakanin su da ubangiji kuma ya mona nan da bi game da wajen imani da kadara fa innal umura kullaha wal hawadisa daqiqaha wa jalilaha bi qada'illahi wa qadari domin dukkan al'amura gaba daya a hannun Allah take duk wani abu mai faruwa babba ko karami to yana faruwa ne sakamakon zartaswar Allah sakamakon kaddarawar ubangiji wa ma waqa min al-umuri fala jadda lahu qawli duk abin da ke faruwa na dangin al'amura lalle ne ba makawa sai ya faru wala yumkin radduhu ba shi iya yiwa mutum yace zai mayar da hannun agogo baya faka anna fi qawlihi law kana kaza aw la fa'altu kaza law fa'altu kaza kana kaza kamar lokacin da mutum yake cewa da kaza ya faru da kaza ne ko da na aikata kaza da kaza zai faru a cikin wannan zance na shi akwai nau'u itirabin wa nau'u dhafi imanin bi qada'i Allah wa qadari akwai wani nau'i na kamar kana yin fito na fito da abin da Allah ya tsare baka yadda ba ka sallama ba kana ganin da Allah da ka biyo ta to da ka samu kubuta abin <laughs> da Allah ya tsare sanar dinnan amma rashin biyo wa kasan rashin fargar ka sai ya faru da ka farga to da ka fi karfin abin ya faru wanda wannan kaga fito ra fito da kaddara kun bai tsoro da kyau sannan akwai wani bangare kenan na rashin yin imani da qada'illahi qadari مالك ولا ريب أن هذين الأمرين المحظورين لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا بتركهما Waɗannan الأمر guda biyu buɗe kofar nadama sakamakon amfani da kalmar lau wadda ke nuna da na yi kaza ba dan kaza ba da kaza ya faru yin amfani da wannan na buɗe kofar nadama na biyu kuma yana nuna da ladabi game da ubangiji haka da ladabi wajen yin imani da kaza wa amma mahmud amma kalmar lau da suke zantowa abin yabo fa an yaqula la ta tamanni alkhairi kamar mutum ya faɗe ta yana nufin alkhairi yana gorin ina ma alkhairi kaza ya same ni to kaga wannan babu fito na fito da kai idan kun ga wancan na farko da ya faru wani abu ne ya auku gare ka baka so kai ne ka zartar da wani abu sakamakon su bai maka daɗi ba daga baya sai ka damu ka sai da yi kaza da kaza ba kaga da bamban wannan kuma kai ne ka ga wani mutum Allah ya ba shi ilimin Qur'ani ya ba shi ilimin hadisi yana aiki da shi da rana sai kake ta ina eh, ma ina da ilimi na wani da in yaki irin da wani kaga wannan lokacin da kai amfani da ta nan gurin sun nuna burakar abu ce wancan lokacin su sun tsaka kuma ta nuna fito na fito da kadaran ubangiji dan haka wancan sai ta zanto abin zargi wannan ta zanto mai abin ne yana fata an fahimta waɗansu ayyuka ne guda biyu masu lada amma wannan ya fi wancan lada ko wannan ya fi wannan falla sai ka kuskure kai mai karancin lada don a maimakon mai babban lada babu ne ka ce kaga da na da a ce za a dawo mun da gaba ta koma baya lalle da na aikata wancan mai yawan ladan a yamakon wannan mai karancin ladan kaga wannan gurar mai ne aikin sosai lau a irin wannan hali babu da ke to wannan shine abin da shi na sunan sa'adi ya faɗa amma ɗalibin su Sheikh Muhammad bin Salih bin Usaimin ya yalwata harshe sama da shi da ya zo fayyace inda ake amfani da lau da wuraren ta babu laifi mu karanta dai shi shiga kasir ko da ba baka da littafin da ya shiga kasir zaka amfana da shi malaci ita kalmar lau ana amfani da ita ta hanyoyi daban-daban alwajhul awwal ɗaya daga cikin hanya ta farko an tu'amala fil i'tirad ala shari' mutum ya amfani da lau dan yin fito na fito da abin da shari'a ta hukuntar shari'ar musulunci wa hadha wannan haramun ne yace qala ta'ala Allah yace dangane da hikayen ayyukan kafirai suka ce lau ata'una ma dangin su suka mutu wajen yake suka yi shahada su munafukai da suke zaman gida sai suka ce nau a fa'una inda sun bi ra'ayinmu da muka shawarce su kasu je yaki ma su tulu ai da ba su tulu amma sun gidin ta mutu haka suka fita yaki aka yi sun manta cewa jihadi umarni na Allah umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta amfanin su da kalmar lau anan wurin ya zanto fito na fito da mai shari'ar musulunci umarnin Allah da kwallon manzon kuma zaman gida din ai baya maganin mutuwa dan haka sai Allah ne rubuta ce kul fazra'u an an fuci kuma mota in kuntum sadiqin in fita ke sa a mutu to shikenan an ji sun mutu sun mutu ko da kuka zauna gidan ku hana kanku mutuwa in kun isa magani lami lafiya ma sai ka mutu a gida eh. ai amma lam yamut bi sayfi ma ta ghairihi al asbab wal mutu wajib in ma mutum da mutu bar ta kobe zai mutu da zazzabi a gida sabubban ne suka ta bamban amma mutuwa dai guda ɗaya ce sanadi ga waɗansu doki wasu ko su mace a tafki wasu ko sanadin su zaki wasu ko sanadin su daki ki zuba musu ba cikin shiri ba kowanne dai alqaul wahid mata ba a cewa fulan amma wata mun fulan dan haka masu idan mata baya da abu al tafdil dan mutuwa dai ce ta wani ba ta wani ba الثاني نبي an tusta'mala fil i'tirad ala al qadari ay amfani da kalmar law dan fito na fito da abin da Allah ya zartar na kaddara cewa za ka ci ba ko za ka faɗi wani zai ci ba ko zai faɗi za ka kamu da cuta ko za ka waraka in aka yi amfani da lau dan nuna damuwa kan wani abin da Allah yake zartaswa na kaddara to wannan shi ma wa hadha muharramun aidan wannan ma haramun ne yace qala ta'ala Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu guzza law kanu indana ma matu wa ma suka ce lau kano inda na da sun kasance tare da mu ma matu wa ma da ba za a kashe su da ba su mutu ba to kaga nan wurin Allah ya kaddaro mutuwa su kuma suna ganin cewa a ku dace su jawo mutuwa wannan shi ma haramun ne الثالث لو da ake amfani da ita ta uku an amala lin nadami wa tahassur ayi amfani da lau dan nuna nadama da dana ta ne akan abin da ya wuce baya malai ce ita ma wannan tana bude kofar shaitan ita ma haramun misali zalika misalin wannan kamar mutum ce rajulun harasa an yastari shay'an an anna fihi ribhan fa khasra ribhan fa kafira mutum ne ya ga wata hajar a kasuwa tsammanin su za a samu riba mai yawa a ciki da ya saya shi sai ya fadi ai makon yi riba sai me sai ya fadi ko kuɗi bai mayar ba fa kana sai ce law anni mastaraytuhu ma hasala li fasara. sai zo ce kaga da ban san da ban sai wannan hajar ba ai da ban yi hasara ba yanzu wannan lauɗin wani sako take dauke da shi cikin zancen sa nadama yana da na sanin me yasa na sai wannan hajar da ban saya ba ai da ban yi hasara mala ce wai kawo kasirin wannan yana faruwa ya da dama ba ha zara da mu ta hasan wai kawo kasirin wa kadubiya wannan mashri'a ta hana الرابع na hudu daga cikin ma'anonin ta an tusta'mala fi tamanni ana yin amfani da ita dan goratar wani abu ina ma ina da kaza dan in yi kaza ina ma ina da kaza dan in yi kaza Ka ina ma lafiya ta kalauda na fita jihadi irin yadda sauran masu lafiya suka fita ina ma ina da yin gaba da na fita jihadi irin yadda masu yin gaba suka fita kaga nan mutum na goratar alkhairi ne wani abu ya kwace masa alkhairi ke goratar ina ma a ce ya same shi an gane ku malai to in aka yi amfani da lau wajen guratar al'amari to ba ma iya cewa ta halatta ba ma iya cewa ba ta halatta ba dan anan tana kasuwa ka ji ta iya yiwa abin da ka gurace shi alkhairi ne to sai mu ce ya halatta ka amfani da lau anan ta iya yiwa abin da ka gurace shi ne ne sharri ne to nan gurin sai mu ce nan gurin ba ta halatta yace kamar kissar mutum hudu da manzon Allah ya kawo cikin hadisin Imam Ahmad mutum hudu ne daya yana da dukiya yana amfani da dukiya wajen aikin alkhairi na biyu yana da ilimi yana da dukiya yana amfani da ita wajen aikin sharri sai wani yan kallo guda biyu ɗaya daga cikin yan kallo yace ina ma ina da dukiya irin ta wancan mutumin na farko in yi aiki irin na wannan mutumin na farko shine aiki mai alkhairi annabi ce wannan saboda kyakkyawar niyyar shi matsayin su ɗaya gobe kiyama na biyun kuma ɗaya daga cikin yan kallon kenan yace ina ma da ina da dukiya irin ta wani in yi barna da fata ta da gwangwajewa irin yadda wani ke yi manzo Allah ce ru suke da juna wajen laifi gobe kiyama ya ci alkhairi zai dace da shi duk da bai aikata ba ya ci sharri za a bashi shi sakamakon gobe kiyama an ku to wannan lauta hudu kenan amma lauta biyar wanda ya ma ne ya kawo ta karshe an su samu na bulkhabar maha mutum ya yi amfani da lau don labari tsantsa ba ta dauke da sako na dama ko zo na fito da shari'a ko zo na fito da kaddara ko ku da wani abu kawai mujarradul khabar ta kunshi da labari mai kadai yace wa hadha ja'iz wannan ja'izi ne mutum ya amfani da lau kamar ka ce da abokinka wanda kuke halartar darasi tare lau harat Da hadarta darsa da ka zo darasi je da ka fa'idanta amma ka zo da haka kai ne ba fa'idanta labari kake ba shi dangane da fa'idan darasi a irin wannan babu ne wadan suka ce yana daga cikin wannan lafin fadin annabi da ce wasta qabaltu min amri masadbartu ma tuktul hadiya wa la ahlaltu ba'akum da a ce zan zan samu daman baya lokacin da ya wuce ya dawo mun gaba to ni ma da ban koro hadaya ba in yi kirani da ni ma da na ɗauko aikin haji da na zo na yi fi sai in mayar da ita umara in yi ihlali tare da ku wato sannan kuma in zo in da aikin haji na takwas da wata ya zanto na yi da mutu ike na a madadin kirani annabi ke faɗin haka bayan ko lokaci ya wuce ya wuce ya ɗauko kiranin sa tun daga miƙa ce ga ya koro dabba bayan an zo maka sahabban da suka zo da ifradi gaba ɗaya sai ke duk kowa ya dawafi ya yi sa'ayi to ya yi aski ya mayar da ita umara ranar ta ga ya dauki niyyar aikin hajji kaga ya tabbata ikin sai suka ki annabi ya umarci suka ji har sai da ya famu su zance sannan suka tafi suka ne sai ce ni ma kaina ba dan na koro dabba ta ba da yadda kuka yi amma na riga na koro dabba ta da haka ni ke ne zan yi ko kuma ku yi ne da yanzu ne yana jin mu ya waye matuƙa game da mai amfani da kalmar law to kaga wannan zamu gane hikimar Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yace babu ma da'a fil law babu da yake magana dangane da nassi da shari'a da yazo wajen yin amfani da kalmar law bai ce mana haramun ko halal ba sai in mun duba nassin mu ga inda ina ta zama halal ina ne ta zama haram wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah ta'ala yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna to munafikai suna cewa law kana lana min al-amr shay'un da a ce al'amari a hannun mu yake ma na hahuna da ba mu zo nan gurin ba an kace mu har kawai kanta haka suka rinka faɗa wannan a ranar yakin Uhud karan farko a yakin uhudu musulmai sun fara cin nasara amma daga baya tangarda ta faru sai reshe ya juye da mujiya kafirai suka rinka fatattakar musulmai har wajen mutum saba'in suka yi shahada to wannan lokaci munafikai ke faɗin wannan kalma law kana lamin al'amri umma ma fasalna hahum to wannan lafazin suke amfani da ta nan suna amfani ne suna danne in ita razu da kaddaran ubangiji ai wannan mutuwa din Allah ke zartar da ita ka fito ko baka fito ba ka zauna gida ko kana kwanta ko kana waje dai dole sai ta faru وقوله لفضل الله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا su munafikai su ne waɗanda suka ce wa ƴan uwansu ƴan uwansu sau ta fuska ta fuskar suka wa qa'adu alhali zauna a gida ba su ba suka ce da ƴan uwansu suka fita tare da annabi law ata'una ma ai da a ce wato ainihin sun bi mu cikin shawarar mu da ba su ba waɗanda suka ce ƴan ne anan ƴan jini saboda su kai suna da dangi da suke da imani cikakke da suka fita yaƙi suka mutu a can sai su mazauna gidan suke cewa da sun yi mana da'a cikin ra'ayin da ba su waɗansu suka ce ayan uwan suka kace ta akida la iya ga munafinci na wani ya ga na wani ne kamar yadda shekul islam ibn taymiya ke cewa yace akwai mutumin da yake mai dagogo dagogo din imani in ba yaƙi ba tashin hankali yake mai akida ne shi amma da zaran tashin hankali ya zo to zai kauce yace to wannan rufin asirin sa kadda raba ta zo masa ya samu ya mutu da ragowar imanin sai shiga aljanna amma da jarraba ta zo ba zai wuce <laughs> Allah kare mu ciki eh wa minna nasu man ya'budu Allah ala harf ala harf fa in asabahu khairun kuma annabi wa in asabahu fitratun qalba ala wajhi kaga mataki mataki ne imani wani ya fa wani duk wahala yana nan ba zai kauce ba wanda wahala ta yi wahala goma kawai a unguwa sai su sai ba ɗan goma fa sai ta hana wani halittar sallan dami ya mun gani a masallacin mutana wanda zai ji za mu ga masallacin mutanen sai ne ba an ga wannan gidan barasa ba ya kamata masa ba an ga wannan ta shimar ba ba ya kamata masa ba an ga alhajin bin diyan da mutane zan kaje tsere yarinya a gaban sau ba ya ba jika sau ba ne ya kamata hatta wata yankin ta masallacin mutanen sai ta hankali da ba an gona ta shawara ba ba me ya kamata ba an ga lasu bin diyan da wuta da zaka da yarinya a gaban sa ba ya ba dika sa ba me ya ke mata har to ta an dinka masallacin mutanen sai ta hankali da alhaji bin diya da ne da budurwa ba wanda ya ce masa komai shi wannan da ne ba sai anguwa ga yara nan samari tika tika ashirin ashirin da biyar suna nufin gina ba su sallah ba wanda ya ce musu komai sai kai da kaje kai dan in shike ne ba ba kuma sai ka damu عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان ما ليس يازو أتكن الصحيح أنا أنا نفهم صحيح مسلم يازو أتكن صحيح مسلم ده حديث مسلم يرويته عن أبي هريرة رضي الله عنه an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yace lalle manzon Allah tsira da mutum Allah ta gare shi yace irif ala ma yanfa'uka ya kai bawa mumuni ka fadaitu kan abin da zai amfane ka Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab bai kawo mana jumlar farko ta cikin hadisin ba jumlar farko ta cikin hadisin annabi na cewa al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kulli khair yace mu'mini mai karfi shine mafi alkhairi shine mafi soyuwa a wajen Allah sama da mummuni wanda yake mai rauni sai annabi ya cike zance ce amma fa kowanne dai akwai alkhairi da tsari yanzu kenan mummune guda biyu sai mai karfi sai ne mai rauni wanne Allah ya fi mai karfi sama da mai rauni din amma dan kar mu tun da Allah ya fi son mai karfi ragon kuma Allah baya son su sai annabi ya tike wa fi kullin khairun amma ne akwai alkhairi yanzu nan gurin anan afdalin yani fifi ko ake nunawa kamar yadda Allah ce la yasawi minkum man anfaqa min qabl al fathi wa qatl waɗanda suka ciyar da dukiya kafin fatahu makka suka yaki ba sa daidai da waɗanda suka ciyar suka yaki bayan bude makka ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qad ai waɗancan sun suka fi girman daraja sama da waɗanda suka kin suka yi yaki bayan an bude maka ma'ana wanda suka yi kafin sun fi daraja to dan karka dauka na biyu kuma ba su daraja sai Allah ce wa kullan wa dan da hutuna kan ko kowanne dai Allah masa sanadin al-husna ita ce gidan aljanna to kamar haka nan annabi ce wa fi kullin khair to karfi wanda karfi yake nufi a nan gurin karfin jiki ko karfin imani suka ce karfin imani ba wai karfin jiki ba karfin imani da karfin ibada shi ake nufi a nan dan ta iya yiwa kaga mutum baya da karfin jiki amma yana da karfin imani da na ibada daga wani mai karfin jiki kuma ba karfin imani ba karfin ibada dan haka dai babban abin da ake bukata a ajin farko shine karfi na imani da kuma karfi na ibada bin abin da Allah ya hannuwa daga abin da Allah ya hana to wannan shine abin da ake nufi da qawi kenan al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if saboda ko da akwai karfin jiki in ba karfin imani mutum ba zai iya jihadi dan ba zai iya kyautar da kansa ba wurin Allah da ba zai iya cinikayyar rayuwarsa da dukiyarsa ba tsakaninsa da Allah dan a fanke masa da aljanna saboda mai rashin karfin zuciya da shi suka ce karfin zuciya ake nufi a dangon dan shi annabi ibrahim ya nemi dafi a kai ba wai karfin jiki ne ce a kara masa ce a kara masa karfin imani lokacin da yake rabbi arini kayfa tuhyil mauta ya Allah nuna mai da kake rayar da batacce Allah ce a walam tu'min ba ka riga kai imani ba tuntuni kana bala shi kuma na yadda walakin li yatma inna qalbi wato dan dai zuciya ta ta ƙara nutsuwa wato sake samun ƙarfin yaki ne fa yazadu yaqinan ala yaqinihi wa imanan ala imani dan saboda idan wannan ya samu ne sai jiki gaba daya ya aiwatu wajen bin Allah ta'ala da bin manzon Allah annabi ce wa kullum khairin sai kuma yace ihris ala ma yanfa'uka ka fadaitu kan dukkan abin da zai amfane ka wannan kalma ta haɗa dukkan alkhairin duniya da lahira ka a kan dukkan abin da zai amfane ka amfani kuma iri biyu ne annafu dunyawi wa nafu dini amfani na duniya da amfani na addini to annabi bai rarrabe yake ba kowanne kai kowanne kai ka kwadaitu kan abin da zai amfane ka ta fuskar addini neman ilimi aiki da shi da'awa umarni da kyakkyawan aiki hani daga mummuna kokarin gyara halayen mutane ko da na mutanen gidanka ne kadai a cikin gidanka ko da wata ta waye wata ta yadda ka kokarin gyara wanda ta yadda ko cikin ƴaƴanka wani ta waye wani ya yadda ka damu don gyara wanda ya yadda sannan kuma wancan baka wofintar da shi ba kaga wannan kana kokari ne wajen annabu addini amfani ta fuskar addini ilimi ya tsaki umarni da kyakkyawa hannu daga mummuna ibada zikiri salati hailala duk kana amfani ne wajen kana kokari wajen amfanuwa da wato ainihin amfani ta fuskar addini da kuma kai kwadayi wajen amfani ta fuskar duniya abinda duk zai cutar da kai ka guje masa abinda duk zai jawo maka to zalta ka guje masa iyakacin yinka sai fa in ya faɗo maka da fuskar kaddara ba zai da kake kenan abinda duk zai gawa mata amfani ka yi yankuri ka yi kasuwanci noma kowane irin abu ne ka samu sana'a da Allah ya halatta maka wanda za ka yi ka rufawa kanka sutura sau kai kokari ta ba ta ihris alama ya ko ce wannan kalma ta gama dukkan alkhairin duniya da lahira gaba daya ka kwaɗe cikin duk abin da zai amfane ka abin da wannan ke nufi kada ka wa kanka lokaci wajen ne abin da ba zai amfane ka ba da dara da kwado da ludo da karta da tata da kirme da hira mara amfani a cikin duniya ko a cikin addini duk wannan ka kauce masa domin wannan ba zai amfane ka ba a duniya ba zai amfane ka ba kuma a lahira to sai ka kwaɗe wajen abin da zai amfane ka a duniya ko a lahira shine ma'anar ihlis alama ya bauka suka ce wannan umarni na annabi na nuna wajibi kullum bawa haka ake so ya zama amfani kan abin da eh, kwaɗayi kan abin da zai amfane shi daidai da barci in zai amfane ka a duniyar ka ko lahira ka sai ka kwaɗayi saboda ka gaji da yawa in ka tsaya za ka yi karatun ba za ka fahimta ba in za ka tafi sana'ar ma ba za ka iya ba za ka fito. to sai ka yi barci yanzu da nufin in an jima in samu ranar lokaci na ibada ko na kasuwanci ko na tunani ko na tsara business sai kai wannan barcin ya zama maka ibada in dai musulmi ya san abin da yake da manufa babu abin da zai yi tabi a duniya sai kai barci barci ya zama maka alheri ibada in kai da manufa da mutumin da ya barci da rana da manufar da dare in samu ranar lokaci da zai yi kiyamun laili karatun qur'ani zikiri haidala kaga barcin sa na ranar nan zai zama mutum ibada duk dan makaranta da ya kokarin barcin rana da manufar da dare samu ranar lokacin da zai muzakara ya fahimci darasin da yake yi ko na addini ko na rayuwa na addini da ya gyara addinin sai gyara kansa da wannan sa na rayuwa dan ya rufa kansa asiri ya tallafa wa waɗanda ya kamata ya tallafa musu cikin dangi marasa aikin yi duk manufa ce mai kyau da wannan niyyar sai ka samu lada inna mal amalu bin niyyat wa inna mal kullu imrin ma bambanci tsakanin addinin musulunci da sauran addinai wanda sai dai a kosar da jiki daɗi ba tare da manufa ba a lahira amma a addini kuwa za ka mori duniyar sannan kuma ka mori lahira ku in ka biyar da Allah ce ka biyar da maza Allah ce maza Allah ce wasta injillahi wato bayan ka kuɗe dukan abin da zai amfane ka yayin da ka yunkura wajen yin aikin wasta injillahi ka nemi taimakon Allah ta'ala ka nemi taimakon Allah wala ta'ajazan kada ka gajiya abin da yake nufi da karka da gajiya ai wa wani abu ne wanda yake nasu min amalin insani wa kasabi ba aikin ka bane jawo kai gajiyawa shekaru zan da yawa ka samu gajiya gajiyawa ko cuta ta sama ka sami gajiyawa rashin lafiya ka samu gajiyawa to amma ne annabi ke nufi da kada ka gajiya ma'ana kar kai sala gajiyawar da kai ne kake jawo wa kai ba gajiyawar da Allah ne ya kawo ta zo kanka wanda Allah ya kawo ta zo kanka saboda rashin lafiya ko tsufa ba yadda ka iya da ita gajiyawa ce da ubangiji da wanda kowane dan adam sai ta same shi amma gajiyawa irin taka ta san hutu da san inuwa da san sakewa da miƙe kafa ko bayan baka da abin da zaka ci baka da abin da zaka sha sai san hutu da miƙe kafa to irin fice annabi ke kirkai wannan wala ta ajaba wa in asabaka shay fala taqul law anni fa'altu kaza la kana kaza wa kaza inda wani abu zai same ka kar ka ce da na aikata kaza da kaza ne da kaza za su faru walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al abin da ya kamata ka ce haka Allah ya kaddara duk abin da Allah ya san ko zai aikata ka fita kasuwa baka samu riba ba sai haka Allah ya tsaro sun buce wa bazan samu riba ba idan kai wannan kaga ba za ka fiti ba matakar ka fita ka samu karaya baka samu riba ba ko baka samu ciniki ba kake fiki a wannan ranar kowa ya ganta fuskar ka ta da gunzuma saboda me wasu wajen baka samu riba ba ko kuma dan ribar da ka samu ba ta kai sai da ka saba samu ba ba ta kai da kake tsammani ba to wannan damuwar da kake da wa kake abin da ya kamata ka tambaya kenan da wa kake wannan damuwar da take yi ka fita kullum kana samun ribar naira dubu hamsin ko dubu arba'in nan sai ka je ka samu dubu daya wata rana ma ka fita sai faduwa ka samu ta dubu ashirin dubu hamsin din faduwa ce ka samu sai kake fiki ko da wa kake

yadda san wurin ne masa godiya yau kuma sai in yi mutum haka al'amuran annabi ce abun mamaki al'amuran mummuni dukkan al'amuran sa alkhairi ko menene same shi alkhairi domin idan ni'ima ta same shi sai ya godiya kaga ta zama alkhairi idan cutarwa ce abu mai cutarwa da tare ya same sai ya hakuri sai ya zama mai kenan alkhairi a gare to amma da zaran ka damu lokacin da aka jarrabe ka da rashin daɗi yi alfahari da kafafa lokacin da aka zarabe ka da ni'ima to ka samu tatsewa baka ci zarabawa ba cikin dukkan al'amuran da kake rayuwa gaba ɗayan ki zarabawa ke wani bulokun bi sharri wal khairi fitna muna zarraba ku da sharri muna zarraba ku da alkhairi haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ba wanda yake cikin mutane fa sai an jarraba shi ɗaya daga cikin biyan ko biyan duka duk masallacin da yau a cikin jarabawa mai wani na wancan cikin yalwa an jarrabe shi da wannan yalwa din zai godiya ko ba zai ba wani na nan cikin talauci da rikin lafiya an jarrabe shi da wannan agani zai haƙuri ya mika al'amari zuwa ga Allah ya sallama wa kaddaran ubangiji ko zai fici da zaran sani da nadama da cutar zuci kaga duk ya faɗa jarraba ke kowa mace ko namiji sarki ko alƙali ko wane ne mutum a cikin rayuwa wannan suke faruwa da ni annabi yake walakin kun qaddara Allah wa ma sha'a fa'al fa inna law taftahu amal shaytan amfani da kalmar law tana bude ayyukan shaytan wani irin ayyukan shaytan domin da kace da na yi kaza da kaza ta faru fadin wannan kalmar sai ya bude maka wata kofa ita ce nadama da na sani cizon yasa wannan nadamar sai ta haifar da bakin ciki wannan bakin cikin wani lokacin sai haifar da mutum ya mari kansa wani lokacin ya gari rigarsa wani lokacin ya yi kaza wani lokacin ya yi zagi wani lokacin yi abin da ba shi ba kaga ta bude ayyukan ke dan masu yawan talauci to zaran ka ji fadatta to ka riga ka toke wannan kofar ta da na abin da zai amma da ka faɗe ta to abubuwa da dama za su haifu sakamakon fada Allah ya tsare wannan hadisi imamu muslim ne ya rawaito shi cikin kitabul qadar mala yace fihi masail cikin wannan babu akwai matsaloli al'ula matsala ta farko tafsirul ayatayn fi ali imran mun samu fassarar ayoyi guda biyu da cikin suratu ali imran aya ta farko yaquluna la kana na al-amr sai umma kusunna ha huna aya ta biyu allazina qalu li ikhwanihim wa qadu law ata'una ma kutilu dukkan waɗannan ayoyi guda biyu suna cikin ali imran kuma dukkan su suna fito wani bangare na abin da ya faru a yakin uhud munafukai suna jin takaici suna damuwa dangane da abin da ya faru na kisan waɗansu daga cikin suna cewa da a ce al'amari na hannunmu da ba kashe ma nan gurin ba daidai lokacin da mummune saboda nutsuwar zuciya ma barci suke ko ke. da Allah ke sun ma'anzala alaikum min ba al-ghammi amanatan amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahmatum يظنون بالله غير حتى ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهم saboda haka su mummunai Allah madaukakin sarki ya saukar da nutsuwa a gare su da aminci bayan da suna cikin damuwa sai Allah ya nutsar da zukatansu damuwa ta kau Allah ya saukar da aminci suka daina jin tsoro har ma sai Allah ya sa musu barci don su ƙara samun kwanciyar hankali mutum da takobi a hannun takobi na faduwa a filin yaki Zubair bin Al-Awwam ce ga mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga mutum ta gobe yana barci yana tana faduwa yana dauka daidai lokacin da munafikai suna cikin damuwa suna cewa law kana lana min al-amri shay'un ma kunna hafu da a ce a wani al'amari a hannunmu da mu ba za ku sanin gurin ba ku cin a saniya mas'ala ta biyu annahu sarihu an qawli la idza asabaka shay'un hani wanda ya fito karra hani game da faɗin kalmar la idza asabaka law idza asabaka shay'un idan wani abu ya fare ka kar ka ce law الثالثة مسألة أكو تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان النبي يا كافر الليل لسوى أن هنا فتن لو ودهك إننا بود أيك الشيطان الرابعة مسألة بيان الإرشاد إلى الكلام الحسن في يد متون زوا غزنتي من شوك idan an hana ta mummuna sai a shirya da ta zuwa ga mai kyau annabi ya ce kar ku ce lau wa in asabaka shay'un fala taqul law alli fa alka sai ce walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa kame da ku bada darasin baya yayin da duk shari'a ta hana ka wani a mummuna sai ka mai gurbin su da mai kyau الخامسة مسألة بير الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله yadda shari'ar musulunci ke umartar mutum kan duk abin da yake mai amfani kuma amfani wannan abu mai amfani da aka ce ka kuɗi a kansa to ka nemi taimakon Allah neman taimakon Allah shine zuciyar ka ta tantance ba wanda zai iya sa ka ci nasara kan abin da kake wannan isti'ana billahi suka ce imma bi lisanil hal ko bi lisanil maqal lisanil hal bakin ka da faɗa ya Allah taimake ni wannan haja in samu riba ya Allah taimake ni sana'a kaza in in samu riba ya Allah taimake ni kaza kana faɗa da baka bi lisanil hal a bilisanin makalik wadan suka ce bilisanin hal halin ka nake nuna haka duk wanda idan ka ya san baka dogara da wato ainihin da dabarar ka baka koma zuwa ga Allah aikin kana yi ne dan saboda sababi ne Allah ya ce ai kasuwar sababi ce Allah ya ce a fita amma mai arzikawa shine Allah ba yawan fita kasuwa ke sa sabar da shi wanda ya shekara arba'in kullum yana fita kaso kaso kurmi amma har yanzu bai da koko ba shekara arba'in amma bai da dubu arba'in ai ya kamata da rabancin mutum a kowace shekara ta wani dubu daya shekara arba'in yana fitar kaso kullum kila bayan da dubu arba'in a ce ba yawan fitar bane ba shi yawan fita ne sababi ne to dole sai ka ta dogara ga ubangijin sababi dai shine Allah an ta kula bil asbab ثم تتوكل على رب الاسباب مسبب الاسباب وهو الله سبحانه وتعالى في تسع الذي هدف الدنيا Al'amur bil hirsi alama yanfa ma al isti'anatu billah cewa kullum ka gurata abin da yake mai amfani kar ka tsaya ga abin sannan kuma ka dogara ga Allah shine suka ce al'amura in an tashi za a kasa suka so na hankali kake hudu ne ababai masu amfani ɗaya kenan ababai marasa amfani biyu kenan ababan da suke akwai amfani kuma akwai cutarwa uku kenan ababan da ba amfani ba cuta wannan shine al-qismatul aqliyya tattabi an takuna al-qismatu arba'a kisma ta hankali kenan na tabbatar da haka ku da abu mai amfani annabi ce ka nemi ta ga mai amfani ba ka kauce masa kin abinda ba amfani ba sharri fa to shi maka kauce masa kin ba amfani ba to ka kauce masa jima kin to zai ya rage abin da yake mai amfani tare da ne to ta to ya zaka dace sai a auna wannan ne cewa sai a auna wannan ne cewa duk abin da amfanin sa yafi sharrin sa yawa sosai kai an gane ko duk abin da amfanin sa yafi sharrin sa yawa sai kai domin shari'ar musulunci ta zo ne dan ta tabbatar da abin da yake maslaha su san su ba sharri ciki ko maslaha su tana da zai a kai sharrin sa kamar yadda ta zo ne dan ta yaki duk abin da yake barnar ta tsaki ba alkhairi ciki ko abin da yake akwai alkhairi ciki amma barnar ta fi yawa to san wurin da su الشريعة الإسلامية لا تعمل إلا بما مصلحته راجحة أو محضة ولا تنهى إلا عما مفسدته محضة أو راجحة هذه قاعدة duk abin da shari'a take yi to zaka samu imma ma tsantsan alkhairi ne ta yadda ba shari'a ciki ko kuma alkhairi ne mai rinjaye ko da akwai sharri amma dan kadan ko da akwai barna amma yar kadan ciki to amma alkhairi yana da rinjaye to sai shari'a ta ce kai ta manta da bangaren cutarwar matukar alkhairin ya fi rinjaye kamar jihadi a cikin sa akwai hasaran rai akwai hasaran dukiya to amma akwai dacewa kuma da me shahada wanda gaba ɗaya shahada ta fure ta fi dukiya dan tun kai ya hakulla da Allah inna Allah yasra min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtaluna wa adana alaihi haqqan fi tawrat wal injil wal qur'an to kaga saboda wannan maslaha din tana da rinjaye sai a mutar bangaren hukumar ko masaba a idan musulunci to annabi ya ce ka kwadaita kan duk abin da zai amfane ka kaga da zikiri da karatun qur'ani da hailala da istighfari dukkan su alkhairi ne tsantsa sai da babu tabe alkhairi ne tsantsa da noma da fita kasuwa da fatauci to wannan alkhairi ne mai rinjaye amma akwai ne akwai cutaswa a domin noma akwai wahala an ka zai kanta za ka yi kaso fatauci akwai wahala ina za ka kwana biyar ko da baka gida baka ganin ka iyalin ba sa ganin ka amma kuma akwai amfani ta tsakanin sharrin da wannan amfanin wani ne cewa yawa amfanin da ke don haka sai aka ce maka kai ba wai don ba sharri ba akwai hana ido barci rikin kwanan gida nesa da iyali akwai kusurin da ya wannan ai wahala ce wannan annabi ya ce a safar kitatun min al'azab tafiya ko a jirgi kai ta wani yanki na azab inda zaka gane wannan maganganu na annabi sallallahu alaihi wa sallam ka fita daga nan wurin zaka dole kai dan Kano ne yau ke shekarar ka hamsin, haifaffen kano kafin komai wallahi kana wuce daga tamburawa inda taya za ta yi kwanto, ko da baka faɗi ba ka tsaya ko ba ka tsaya sai ka kasa da yara kano din da ka sani ga sanar da gidan sarki tana hangowa ga makarantar kumbozo tana hangowa ga ganin tamburawa amma sai kaji ji ka ɗanta bayyana tamburawa kar ka bari to balanta na ka da kura balanta na ka yi nisa to balanta tana sai ka bar kasa to ko a sama ko mutum yayi kana cikin yin gadi za ka samu da sai rasa mana jirgi ya jijjiga sai ka ji hankalin ka ya tafi kisa a sun a السادسة مسألة تشدى النهي عن ضد ذلك شريعة مثلا في كايهاني دنغن دكيش يرهكا وهو العجز رغوان رغوانتي دكسالا da ɗan shari'ar musulunci ba ta san mutane kasalallu mutane suke so masu ƙarfin himma da ƙwazo da sanyin amfani ko ta duniya ko ta addini ko duka biyan gaba ɗaya haka ake bukata dan Allah irin waɗannan hadisan inda mutane muna karanta su za mu mun zama ƴan mulaka ko barata annabi ta ke ihris ala ma yanfa'u ta san abin da zai amfani ta ka to kai memba ne mai amfani cikin mujtama cikin al'ummarka ba wai ɗan kashewa ba ne da lalata titi da sa titi da fi kai sai dai a baka baka baya su sannan ka cika ka jefar da a kan titi ka tare ka jefar kasa gari ya yi da ka kai fitsari inda bai dace ba kasa gari na wari kai bayan gida inda bai dace ba ka sa cuta ta yaɗu kuma kai baka ajiye ko kogo a kowane ne waɗanda suka samu za ka je karɓe dan girman Allah ne ya amfani mutum a wannan Sabu halalan kenan baka zikiri baka salati baka karatun qur'ani sai zafin mola da bara kuma sai ta ce la uridu an ara insanan halalan la fi amali dunya wa fi amali akhirah ba na so in ga mutum haka kawai kala ba tsari shi baya aikin duniya baya aikin lahira shirme kawai haka yake a zaune duk mai zuciya ya kamata ya kasance wato yana da wani aikin da yake yana da wata sana'a da yake galibi mu wasu fulani kananan sana'o'i yana su ba zan yi kafinta ba ba zan yi walda ba ba zan yi aikin famfo ba ba zan yi kaza ba kowa so yake a kai shi office kuma kowa so yake kwangila kwangila office dan boko office wanda yake dan kasuwa kasuwa kwangila ba wanda yake sanya wahalar da kansa amma so yake da ya ga motar ta wuce yake kai ya Allah ko irin wannan yana da baya da ake yi an wuce da mota yana ko ya Allah ko irin wannan باب النهي عن سب الريح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمر به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمر به ولا حديث ما مسلم زي رويته يا رويته شتكين كتاب الفتن حديثي نسهيه شيخ نصر صلى الله عليه وسلم قال لي إنك صحيح والجامع جاري حديثي ندبه بوكو دفتري إيرس إن باب النهي عن صد الريح وانا بابي نه da yake yin hani dangane da zagin wato iska hadisi ne da yake yin hani dangane da zagin iska saboda iska takan cutar da mutum a wani lokaci za ga an koro iska mai karfi ta tuge itatuwa an koro iska mai karfi ta ya ce rufin kwanan mutane a gidajensu ko a kasuwanninsu iska ta zo ta ce maka ka da kai na buno na gida ko ta kaya da darni to sai mutum ya samu damuwa ko gero da dawa da masara sun girma su iska ta zo mai ɗanfi duka kwantar da su haka na faruwa ko ba ta faruwa ta kamakon haka wani zai zage wani iska to wannan zagin iska haramun da cikin musulunci an gane ko dan saboda ita iska ko wanda take daga gabas ko daga yamma ko daga kudu ko daga arewa ko wanda ake kira annakba wato mai tafiya a murda haka wanda ba za ka yi cewa daga inda suke ba ko mai zafi ko mai wato ainihin sanyi da iska tana zuwa da wannan tsari wata na dauke da sanyi wata na dauke da zafi wata tana dauke da wato ainihin bujara ta ruwan sama sun su bai na idan rahmati wata kuma tana aikin ta shine daukar irin shuka daga namijin itace zuwa ga ta masar wato aikin ta barbara wa itace da bishiyoyi wa sallam ya hana wa sun dake manzon Allah da sama'i ma an fa kaina kuma huma antum lahu sabirin akwai iskan da amfanin ka kenan ka sauke sinadarin aiwa daga namijin dabino zuwa ta masar dabino daga namijin kanya zuwa ta masar kanya daga namijin kanya zuwa ta masar. daga namijin faru zuwa ta macen domin Allah lafi min kulli da khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun komai akwai mace da namiji ta yaya ake samun zake wa juna tsakanin itace mazan su da matan su iska ce ke da sinadarin haihuwa daga nan take kan da ka Allah ce wa arsalna riyaha lawaqiha kaga wata iska haka take wata iska kuma tana dauke da wannan saboda me saboda dukkan abin da yake faruwa a sararin duniya gaba ɗaya kaddarawan ubangiji babin baya ya riga ya gama da wannan amma anan an keɓance iska ita kadai malaki cewa tare da cewa iska za ta shiga cikin hawadisu dahari wanda dan adam ke yin amfani da kalmar lau idan sun faru da na sani da ban yi kaza ba da kaza ta faru da ban yi kaza ba to sai aka ware iska daban a nan gurin to bayan kasancewar zagin iska ma haramun ne malaka fa innahu humqun wa da'afun fil aqli war ra'yi akwai wauta ma da kida hukunci ko mutum ya zage iska saboda me domin ita iska sarrafa ta ake yi makhluqa ce Allah ne halitta iska Allah ke sarrafa ta ba ita ke sarrafa kanta ba Allah ne ke hore ta to me yasa aka haramta maka zagin ta saboda zagin iska ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyu zai kusa amma dai ka zage iska ita dan tasirin da suke da shi wajen lalata maka wani mai amfani sai ka zage ta to wannan tasirin ai ba ta bane ba na wane ne na Allah ne to wannan take sai wannan zage ko magana da ita iska ba suke sarrafa kanta kun gane da kyau amma kai a yi tikadin ka iska ce take da tasiri da kanta wajen kawo amfani ko cutarwa da haka da ta kawo maka cutarwa sai ka zage ta nan ya zama sanya ma Allah kishiya ya zama sirka. ce cikin guda biyun wani ne mai sauki sauki ba mai sauki ko da da haka ma fa fasabu laha duk wanda yake zage iska ya kausabuhu ala man sarrafa zagin zai koma ga wanda ya sarrafa ta shine ubangiji walaula annal mutakallima بسد الريح لا يذكر هذا المعنى في قلبه غالبا لكان الامر افظع من ذلك بعد ما شي mai zage iskan galibi idan ya zage ta ma'anarsa ba ta koma a zuciyarsa zan to yana nufin zage ubangiji ba dan ma haka ba to da munin abin nashi ma yayi yau walakin la ta yasqur bi kalbi muslim sai dai musulmi da wuya a ce ya zage iska ya zanto to yana nufin wanda ya sarrafa sai dai kawai ya zage su idan ka zage ta ba tare da kana nufin wanda ya sarrafa ta ya zama wuta tunda ita ba ta sarrafa kanta shi yasa ya fassara shi da cewa wuta ne da da kuwa an ubayy bin ka'ab radiyallahu anhu an karbo hadisi daga ubayy bin ka'ab Allah ya kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace la tasubbu riha fa idza ra'aytum ma takrahun فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها النبي لا تسب الريح كان كذا إسكا كودوي ko wata irin iska ce daga yamma ko gabas mai zafi ko mai sanyi ko wata iri fa idza ra'aytum ma takrahun idan kun ga irin abin da kuke ki sakamakon tasowar iska fa qulu to ga abin da kamata kuke kun ga iska ta taso ga alama tana dauke da kura ba alkhairi ce kenan ga alama ta taho da zafi haka ba alkhairi ce kenan ga alama ta fara kayar da bishiyoyi ga ta zafi fafo garin ku me ya kamata ku ce yayin da iska ta taso fa qulu sai ku ce اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها يا الله من روقنك wani alkhairi daga cikin alkhairan wannan iska da khairin da abin da ke cikinta wa khairi ma umirat bihi da khairin abin da aka umarce ta da shi wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar muna roƙonka muna neman kariyarka daga sharrin wannan iska wa sharri ma fiha da sharrin abin da ke cikin ta wa sharri ma umirat bihi da sharrin abin da aka umarce ta ne akwai lokacin da ita kanta iskar wato gaba ɗayanta sharri ce ko gaba ɗayanta alkhairi ce ko kuma alkhairi ce amma tana kwanci da wani bangare na sharri an gane ko cikin abin ta kunsa ta kunsa ne a to iska ta taho da ruwan sama ruwan sama mai ne alkhairi ne ruwan sama ne sai zanto iskan nan da ta kore da ruwan sama kuma da manyan manyan kankara a ciki tana hudu gidaje tana hudu gidaje kaga wannan hudu gidajen ne kuma sharri ne to shi yasa sai ka roki alkhairi ka nemi tsari daga mai sirri wannan shine ladabi da annabi sallallahu alaihi wasallam da mutane ko da damana ko ba damana ba in ka ga iska ta taso ga abin da ya kamata ka karanta a matsayin ka na ahlus sunna a matsayin ka na mai kokowar koyi da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iska ta taso kai manomi ne ko ba manomi ba a kasuwa kake ko a gida kai ko da kana daga cikin ofis ka je window ya buga da karfi iska ta taso ka tashi dan karfi sai ka karanta wannan Allahumma inna nas'aluka ربك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به والله duk wanda yaje gida idan ya karanta wannan tsakanin da iyalin su togo wanda ka kowa ya haddace gida duk ba za karanta su gowa ba kowa ya haddace da kaje dauki littafi duba rike ka karanta su goma suna karanta kana karantawa za ka kowa ya ba da mun ciki ba a lokacin da kai sai ga yara a gidanka kowa iya matan ka ba iya kai maka iya me yafi wannan zama a sai fihi masail cikin wannan babu akwai matsaloli al'ula matsala ta farko annahu an sabbir rih yadda shari'a ta hana mutum ya zagi iska ta biyu بيو الإرشاد إلى kalamin nafi shiryar da mutane zuwa ga zance mai amfani izar al insanu ma yakra idan mutum ya ga abin da yake ki as-salisa mas'ala ta uku al irshadu ila annaha ma'mura shiryar da mutane zuwa ga cewa iska fa umarnin ta ake yi duk abin da iska ta zo da shi umarta ta ake yi waye ya umarta ta ne Allah الرابعة مسألة هدو أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر ita iska fa wani lokacin ana umarta da sharri wani lokacin umarta ta da alkhairi a umarta ta da sharri kamar a turo su su gidaje a turo su ya ce lumfunan kwano a turo su girgiza kasa a turo su ta yi menene ta gwada sharri ne a umarta ta da alkhairi kuma kamar ta kawo ruwan sama kamar ta dauki iri wato tana kalte wato shine barbaran iri daga jikin namijin itace zuwa ga sama ta itace kaga wannan kuma duk alkhairi da mutane na amfanuwa da yan itace abinda muka fada na jiya Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure ko da jama'a ci Allah shi yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum matsayin wanda ya ce wai Allah ya da Allah ya kaddara min fita kasuwa da na tsayar da haja ai nan ne ya kamata in tambaye ka wannan matsayi yanzu bayan ka ga wannan darasin ko ba haka ba tunda mun karka sayan amfani da lautun zuwa gida gida ni ne kamata in tambaye ka wannan yake to wannan magana a wani aji za ta shiga cikin ajiyar da maka wato mutum ne hajji sai masa kwantai sai yake cewa da jiya na fita kasuwa da na yi ne amma shi da bada yake so ce da Allah ya kaddara min fita da na sayar da ita har yanzu kaga akwai kuskure cikin zancen domin da Allah ya kaddara maka fita kaddara fitar kaɗai ba shi ke nuna kuma kaddara sayarwar ba sayarwar kuma ba ko ba haka idan ka amfani da wannan da har yanzu ka yi amfani da lauta inda ta dace ba wannan ke cewa yaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iyalan su ke gayar da shi gaisuwa dai da addinin musulunci ya tare da mara ita ce sallama yayin duk ka sami mutane za ka yi musu sallama yan uwanka musulmi akwai dangantaka ta jini a jikinka ko babu ko iyayenka ko yayyanka ko kannanka ko shugabanninka in ka zo ka samu mutane zaka ce assalamu alaikum bayan ka gama abin da kake kuma zaka tafi kuma zaka kuma cewa assalamu alaikum har annabi yake cewa ita ta farkon ba ta fita biyan muhimmanci ba don muhimmanci da za ka shigo ka ce assalamu alaikum aka ce wa alaikum assalam ka shigo haka in za ka tafi sai ka tabbatar ne assalamu alaikum sai a ce wa alaikum assalam annabi ce ta farkon ba ta fita biyan muhimmanci muhimmanci su wannan kowanne ne haka za kai masa sallama idan namiji ne mustahabi ne bayan kayi masa sallama kuma ya mika hannu ko kai ka mika hannu ku gaisa tunda musafaha wani abu ne da annabi ya tabbatar da shi cikin hadisi wannan shine hakikanin gaskiyar labari amma durkusawa da ake don gaisuwa wannan al'ada ce ba addini ba ba wani sahabi da ya taɓa durkusawa ya ga da annabi da sunan gaisuwa ko don girmamawa har ma annabi hana waye cikin hadisin anas ɗan malik da imamu mutum ya ruwaito mutum ne ya game da abokinsa ko ɗan uwansa shin zai yi masa kaza zai durkusa masa zai masa kaza annabi na cewa a'a yace zai kama hannunsa sai musafaha annabi ce saboda haka ga in abin da ya tambaye ta hadda durkuso annabi ke bazai da haka durkuso ba a yin sa gaba ɗaya a shari'ance al'ada ne wanda take mara asali kun gane da kyau illa ya ka mutum ya san iyayensa su fahimta bai bi matakai masu kyau har su fahimta in ka same su a zaune kai kuma sai ka zauna ko gaisa da su babu ne ruhin abu idan ka je shine sallama assalamu alaikum wannan koda ba za a ansa ba sai kai tunda Allah ne ya umarce ka umarnin Allah da umarnin manzon Allah kuma wajibul ittiba tilas ne abi idan iyayenka sun damu sai ka nuna musu cikin ruwan sanyi da za su fahimta ita sallaman nan fa ubangiji ya faɗa cikin qur'ani ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha zalikum sharrun lakum la'allakum tadhakkarun fa in lam tajidu fiha adan fala tadkhuluha hatta yuzra lakum hazwa dan gurin kuma yace in ma baka samu kowa ba a gidan fa sallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba sallaman nan kuma ita ce wadda mala'iku za su rinka yawa musulmai cikin aljanna wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar kuma sallaman nan ita ce gaisuwar ɗan aljanna tsakanin su da juna tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin wana da wasu abin da an salamun alaikum wa lamun kullu hawa mai duk ga nasoshi na cikin qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu tarin yawa da suke nuna sallama ce dan yayin da suke da mutum assalamu alaikum ka hada ababe guda biyu kamar yadda muka faɗa darasin bayan muka manta ya kunshi zikiri domin salam din suna daga cikin sunayen Allah sannan kuma ya kunshi addu'a ga wanda kai wa sallama din ka roƙa masa Allah aminci amintuwa daga dukkan abin da ke bukanta rai ko a duniya ko a alkhaira ka roƙa masa gaba wanda ba alkhairin da fi wannan amma jahilcin addini da yadda kuma al'ada ta yi kanta shi ke sa har an yi maka sallama ka damu kuka mai da ita abin izgidi amma inda ka fahimci addini sosai da sosai za ka san cewa duk wanda ya maka sallama ba karamin masoyinka ne kuma wanda duk ya maka sallama ba karamin makiyinka ne gaba yake da kai in kai ki ya kubutar maka da alkhairi mai yawan gaske to amma wannan muna abu wanda su da karatu mutane za su gane a zama na al'ada da muka saba shine a zuwa fada a je zuwa haka za a yi wa tarafuna haka za a yi wa manyan mutane duk dai wani babba ba wanda ya kai matsayin annabi ko ɗaya cikin ɗari na annabi bai ɗauka duk wani babba da za a ce yau da shi amma ba sarki ne ko malami ne ba wanda yake da matsayi na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk cikin wani mutum da masoyansa suke son shi ba wani mutum da yake moruwa da soyayyar mabiyansa sama da moruwar da annabi da soyayyar da sahabbai suka masa kuma duk wani mutum da mabiyansa suke girmama shi ba wani mutum da ya dace da girmamawa irin girmamawar da sahabbai suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam ana tsammar da tare da haka in ya taho ba sa tashi su ke dan karban sa dan saboda sun san baya sa sahabbai suna zaune annabi zo kowa dai na zaune cikin ladabi ba wanda yake miƙewa dan sai yin annabi ya zauna a zauna kaga wannan ma bid'a ce kuma haramun ne bai halatta aiki a kuma in annabi na nan wajen gayar da shi sallama suke kuma su yi musafa da shi ba wanda yake zuwa ya durkusa ko ya cire takalmar daga nesa ya durkusa ya gurfana ya nutsu ina wani ina kwana ko ina yini duk wannan haramun ne bid'a ne ba da asali ga addini ba yanda za a yi mutane su dace da alheri sai sun yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi saba annabi suke jawo rayuwa mai wahala a duniya da kuma lahira idan mutum ya Allah ya tsare mu wa alaikum idan kai sallama assalamu alaikum wa alaikum assalam kenan ka gama gaisuwa ina kwana wannan babu laifi ba ce ba haramun ne ko wajibi ne makwarar ka ce ja'izi abinda shari'a ba ta ce ba karka ce, ba ta ce kuma ce abinda shari'a ta ce yi sallama amma ina kwana ina wani ina kaji ina dabbobi wasa kwana lafiya wata al'ada ne ko ban ji ba wanda dai ake yin musafaha annabi bai taɓa yin musafaha da wata ƴa mace ba kamar yadda Aisha ta faɗa bai taɓa yin wata musafa da musafa tsakanin maza da maza su kayan su mata in sun yi kuma ya halatta amma idan mutum harramar ka ce kai musafaha da ita ba wanda zai ce ta aikata haramu da abin da ita gudu shafar jikinta dama to kuma muharramar ka dan ka shafa jikinta wannan ba haramun bane ha ko matarka na kowace kai ta yi in kana daga wando ne ke zane maka wannan ansar ne me ke kayo tambayar ma sai muka baka ansar me ke na'am eh

da me zai hana dan fadin ka cewa me zai hana ai bayanan nan cikin kudurar ubangiji ma na bi na hankali ne kowa ta daga nan na zafi ke ga ba labari wannan ah, labari kake barwa game da abin da ka sani zai faru amma ba ka tabbatar faruwar sa dan Allah na iya kaddara wani abu kuma kan ji wannan ke cewa ya mutum zai yi idan ya gama da jarrabawa kamar ke din na yawan jefa masa wasu wasu cikin dukkanin al'amuransa ko munanan tunani har ma sai ta sa mutum ya rinka yawan damuwa da bakin ciki ya zai ya magance wannan abin da za ka magance wannan da kiki ne yawan istiaza wa qur rabbi a'udhu bika min amma zati na wa a'udhu bika rabbi an yi yahdurun wa in sa dangane da tunanin da yake kawo akwai asar daga abdullahi da umar ko abdullahi da abbas sai daga cikin suna cewa da yawan karanta huwal awwal wal wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim ibn ya cikin alwabil sayyid ibn al-kalim sayyid shi ma yawan karanta wannan yana yarda wannan yana abin kuma royar abu da yawan karanta alƙur'ani mai girma ga ɗaya kuma lokacin da kake karantawa ka tara hankalinka wato ba karamin sirri karatun alƙur'ani mai girma ke da shi to mutumin da ya mayar da shi ibadan sa wurin sa kai musulmi sai ake dama kowane ne kana da wani wurdi na alƙur'ani dama abinda kake nufi da wurdi wani abinda da kake lazunta yau da gobe kullum ka ce za ka karanta izu biyar misali ko izu biyu ko izu uku gwargwadon himma ko rashin himmar ka gwargwadon lokaci ko rashin lokacin ka gwargwadon sauri ko rashin saurin karatun ka in dai ka mayar da wannan aikin ka na yiwu da gobe kuma lokacin da kake kana kokarin fahimtar ma'ana din akwai lokacin da idan ka zo wajen wata ayar ma mai ban mamaki ka ji ai ya kamata in san za ka dakatar ka je ka bude wannan littafin na tafsiri idan ka san ma'anar ta to irin wannan karatu shine karatu mai fa'ida karatu da yake raya zuciyar mai kike bi idan Allah ta'ala za ka duk irin wannan munanan tunanin ka rabu da su karatun alkur'ani ba karamin sirri da rage game da wannan ba ababai da dama da ke damun mutane a duniya su za ka ga cewa ba sa damun ka daiwa a iya samun a wani lokaci sai dai ya nasara a cikin kuma ka bi cikin mutane amma dan da ka sake komawa sai ka karaba da sauran mutane innal ladzina taqaw idza massahum sa'ifun min shaytani tadhakkaru wa idza hum mubsirun ko ka zame sai ka sake dawowa ta hanyar zai ka abin wani babban ofisa na kastam ya taba samu na a Maiduguri da azumi shi ce mun amma mana ina jin ba baka da matsala a duniya gaba daya nake saboda me yace duk lokacin da aka munauka talabijin wajen program ɗinka murmushi kake kaura ba yace wai duk mutane ya yawon shi ya bakar ka kake faɗa ba malamin nan ba abin da yake damun sa a duniya nace to ai babu wannan mutum a duniya wanda baya da matsala yin a cikin tarihi ka taɓa samun wani wanda baya da matsala ka faɗa mai shi biyan gai babu shi a duniya ko mun dukiyarsa ko mun sarautarsa ko mun iliminsa bangare ne na ajizanci ya zanto yana da matsala dan matsala ita ce bukata to wannan bukata din tuffa sai ta dindindin ga dukkan bani adam balli jami'il makhluqat dukkan makhluqat suna da bukatuwa zuwa ga Allah ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghani kila idan na faɗa maka bukatu na da nake su da matsalolin sun fi naka yawa amma bambancin mu ne da kai dai ina yawan karatun Qur'ani kai baka yi haka na faɗa masa kiri da mu ni ina yawan karatun Qur'ani kai baka yi ne idan na zaka mota daga nan wurin misali zan tafi Kaduna zan yi awa biya kan hanya to insha Allah na karanta kadan karanta izu goma inda daga nan wurin zan na na san zan yi awa uku to sha Allah na karanta kadan karanta irin sha biyar dawowa sha biyar kaga talatin ke tsakanin zirga zirga ta gida kuma je ka can wurin daga wannan wuri zuwa can lissa zuwa can gurin inda kika da nake ta karatun Qur'ani ne wannan ba wai dan alfahari da wannan ba na ga amfanin haka mai tarin yawa cikin al'amura satin da ya wuce ina kan hanyar dawowa ta sai da na yi ta karfe sannan ina kan hanyar dawowa daga Jos zan taho Kano na yi dare waɗansu sun tsare ne cikin yan uwa ina tafiya ne kada ina cikin karatun qur'ani na yi wata kwana sai ga wata katuwar mota ta lalace an barta a kan hanya ne lafin kirkin nan da ake yanzu na Najeriya yayin sama ake yi ko a cikin gari mutum wata ta lalace a kan titi zai zai ko makaniki ana gyara tun da bamu da tarbiyya bamu da sanin haƙƙin bil adama babu doka a tsakanin a tsakiyar titi mutum zai zo ya ko makaniki a rinka gyara ba wanda ya tsoko yake masa dan mai idan rashin mutunci katuwar mota ce ta mutu suna tsake ciki a tura ta a kawace ba tura kuma a dajin Allah kuma daidai wurin kan kwana ba yadda za ka ganta sai ka shigo daidai lokacin ina cikin jerin annabawa da ubangiji subhanahu wataala cikin suratul shara an gama da annabi lokacin da annabi hudu kaza wa adul mursalin da qala ma kun gozun an gama da annabi da salihu ina ta mamaki ya kai aka jira su haka nan ga can ma an jira su ga can an jira su wani lokacin idan wata ayatin sai ta in tuno wata ko ta in hada alaka sannan in ina cikin haka kawai sai ga mota gaba na sai da babu yadda zan yi da na tauce haka da wani mota ta saki titi da wani da sake dawo wannan ta saki titi da sake dawo wata ta saki titi daga ta nufi wani rami sai ta tafi sai ta irin juya wannan kai ka ce ma ake sai ta dawo sai ta kalli jos sai ta tsaya ta tsakiyar ciki ubangiji ya tara ma hankali na kan abin da nake na karatun qur'ani hankali na bai fita ba daga jikina ko daya wanda koya a lokacin aka samu rabuwar hankali daga jikinka shikenan sannan na yi mata kik da kaina kuma na tayar da motar na koma gefen titi mutane aka zo a gama abin al'ajin na ci gaba da karatun qur'ani da kuma hannun gida lafiya cikin to wannan abu zai iya kirgo ababe masu yawa wannan ga sun faru sakamakon karatun qur'ani kai ka samu nutsuwar zuciya sai ka ƙara gaskata ubangiji ka ƙara samun yakini allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah Allah bi zikrillah tatma'innu qulub duk abin da ya dame ni a duniya an baka dama an zage ni an ci mutunci na to dan na koma gida ko na shiga office ko ta gonori kawai ba abin da zan yi sai karatun Qur'ani da na fara na yi na mun 30 40 sai in na manta daga duniyar da mutane suke ciki ina wata duniya daban ni kaɗai a cikin ta kawai sai ka ka huta kafin ka sake dawowa wannan dauki wuce idan gobe ka fito kuma ne sake fadawa ba kun gane wannan da kyau to wannan na taimaka mutum dan haka wallahi ba abinda mutum zai karanta ya samu arzikin duniya da lahira sama da qur'ani kar ku yi suke da shi ko da wata, ko da yawan saurare a kasu. in ma baka ida baka da kwazon karantawa ko da yawan saurare a kasa wallahi ba abin da zaka karanta da kyakkyawan niyya da tara hankali a wuri guda saboda alqur'ani shi yasa magabata na da babban abin da suke fara nazartarwa ayyansu su haddace qur'ani sai koma je kai amma dai ka fara haddan qur'ani sai sai kaga wani ya haddace Qur'ani yana dan shekara goma wani ya haddace dan shekara takwas wani ya haddace dan shekara sha kowanne ya haddace tunul kudu kafin ya kai ga balaga saboda ka ba karamin bane ba cikin wani matukar za ka yi da kyakkyawan niyya da kyakkyawan zuciya ka tara hankalin ka wuri ta sai dan ya bar wasa da kai insha Allah na <laughs> misali. duk kawai ta koda da kan koda ba lalle a takan ba ba ya ɗaya ba in ba bayan ba da bayan kuma ya su wanda na tare tawa haka ma ya haka ma ya yi